Masu saurare barkamu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin muhallin ka rayuwarka daga nan sashen Hausa da Radio France International RFI. Shirin muhallinka rayuwarka yana dubi ne kan batutuwan da ke da nasaba da muhalli, sauyin yanayi da kuma noma da kiwo. Kuma duk mako yake zuwa muku a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci tare da abokinku Michael Kudisin. Muhallinka rayuwarka. A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne akan noman kango ko kuma noman filin bayan gida wato backyard farming or greenhouse farming a turanci. sai ku biyo mu. Noman filin bayan gida ko kuma noman bayan kango na daɗa samun karɓuwa a 'yan shekarun nan, musamman ma a tsakanin mazauna birane da ke sha'awar gudanar da harkokin noma domin ƙara samun kuɗaɗen shiga. Masana na ganin matukar aka mayar da hankali ga irin wannan noma a Najeriya, to kuwa lallai za a samu falala ta fuskar samar da abinci da kuma inganta muhalli. Dr. Abdullahi Ibrahim ƙwararre ne a fannin noma kuma malami a jami'ar Aliko Dangote da ke Wudil a jihar Kanan Najeriya. A tattaunawarsu da Abdulkadir Haladu Kiyawa ya yi mana ƙarin haske game da yadda shi wannan tsarin noma na filin bayan gida ko kuma kango yake wato backyard farming ko kuma greenhouse farming a Turanci. Abin da ake kira da noman bayan gida ko noman kango ah, shi ne kama ya kasu kashi biyu. Ya haɗa da kiwon ƙananan dabbobi da kuma noman kayan lambu muka ɗauki na farko kiwon ƙananan dabbobi sun hada da irin su kama awaki tumaki da dangin tsuntsaye kaji tattabaru da sauransu idan mutum yana da ɗan fili ko wani kango a bayan gidansa zai iya zuba waɗannan dangi na ƙananan dabbobi ko tsuntsaye ya kiwata su yana ba su abinci duk lokacin da ya tashi bukata zai ɗauke su ya sarrafa su kuma zai iya ɗan ƙaramin bukata ta kuɗi ma zai iya ɗauka ya sayar domin biyan wannan ƙananan bukatu Ah, wannan yana da matukar riba ah, kowane lokaci mutum yake son amfani da su zai zagaya ne kawai duba wanda suka mara ya kama a ciki ya sarrafa ya amfani da abinsa ah, sai bangare na biyu na shi irin wannan noma shine wanda za a noma kayan lambu kamar irin su tumatur irin su alayyahu da sauran kayayyaki da ake amfani da su ne da kullum mutum zai dan ware wani guri a bayan gidansa ko a kango ya shuka waɗannan abubuwa yana ba su ruwa yana kula da su duk lokacin da ya tashi bukata zai je bude gurin ya ɗebo abinsa a matsayin fresh ya zo ya sarrafa gaskiya wannan yana da matukar muhimmanci kullum mutum zai rinka samun kayayyakin da suke fresh ne wanda suke basu da wani illa basu da lahani ga kansa da kuma lafiyar jama'ar da suke karkashinsa ko suke tare da shi wannan yana da matukar riba shi ake kira da noman bayan gida Ah, ko kuma backyard farming kamar yadda ka tambaya. Ta shi wannan noma ta ya zai taimaka wa muhalli da kuma bunƙasa tattalin arzikin shi wanda yake gudanar da irin wannan noma. Na farko shi irin wannan noma ba wani matsala da ke kawo muhalli. saboda noma ne da ake yin sa dan kaɗan gurin da yake bai da yawa kaga ba sai an ba wani maganar wani injina da za a yi amfani da su kama irin su tantan da sauransu ballantana a ce har za su bata kasar gurin ko kuma su bata muhalli saboda hayakin da suke fitarwa ba noma ne wanda za a yi shi kawai mutum zai shiga da hannu zai je danyen abinsa tun da ba wani abu ne mai yawa ba dan kankanin guri ne sannan kuma ba sai kai amfani da wani sinadarai ko wani kemikal waɗanda za su iya cutar da ƙasar ba da sauransu ta bangaren muhalli kenan saboda ka tunda noma ne da ke kawai ruwa ne za a bayar da dan taki da zaka zuba mai bi taki ko na gargajiya man kai amfani da shi zai iya yi ko kuma in na zamanin ne ma dan kankani zaka sa da sauransu so ba wani magana gurbata muhalli a wannan yanayin noma sai na biyu kuma in ka duba yanayin da ake ciki na tattalin arziki maimakon a ce mutum kullum sai ya fita ya je ya so abu za ka yi cefa ne sai ka sa kuɗi da sauransu kana neman tumatur ko kayan miya ko dan albasa ne da sauransu to kuɗin ka ya huta kana zagaya baya duk ɗan abubuwan ka na bukata zaka iya samun su wanda za ka zo ka sarrafa a gida ba tare da ka kashe komai ba to kaga wannan zai taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin mutum da kuma ga kuɗin mutum kullum yana tafiya a cefane to kaga kuɗin zaka je kai wani abun da su a bangaren cefane dai nan ka samu saukin wannan so kaga wannan zai taimaka wajen inganta tattalin arziki na shi mutum da yake wannan noma. To dakta shin kana ganin shi wannan noma na bayan kango ko kuma na filin bayan gida zai iya taimakawa wajen wadatuwar abinci a Najeriya? Kwarai da gaske kuwa. To yanzu wani bukatar misali kai kayi ni na yi wancan ya yi. To kaga ai an misali kamar akwai yanayi da za a zo kaga ana fama ana neman wani abin an samu karanci na wani kayan amfanin gonar kamar tumatir ko wani abu ya yanke da sauransu. idan kai kai ni nayi wancan yayi wannan ma yi kaga kowa zai fito da shi ya amfani da shi ba sai ya nema ba sannan akalla ko ba komai eh, ragowar wanda muka yi ragowa za mu iya ɗauka mai sayar kai ka sayar ni ma in sayar wancan ma in sayar so kaga wannan gaskiya zai haɓaka tattalin arziki sosai shi yasa muke daɗa ba mutane shawara in dai mutum yana da fili a bayan gidansa da kuma ya bar shi haka ba tare da ya amfani da shi ba lalle lalle ya zamana cewa ya samu wani ɗan abu wanda zai amfani da shi ya shuka a gurin yana mura. rayuwarka. Abdulkadir ɗin ya tattauna da Malam Mustapha Halilu Tudun Wada wanda ya shafi shekaru yana gudanar da wannan tsarin noma na filin bayan gida wato backyard farming. Wato abin da ya ba damar yin kokwarin gwiwa fara na noma a bayan gida shine ga yana da wadatar guri kuma da ruwa. To maimakon ka bar shi haka ya zama na kai ba gina shi za ka yi ba ka bar shi a fili ba wani abu yake kawo ba to kuma kana buƙatar ɗan abin da zai taimake ka na yau da kullun na kuɗi to shine muka yi tunanin tun ya fara amfani da wannan tunda mun ga ana yin su a noma a 'yan kokuna haka da 'yan ledoji sai kai tunanin kana da irin wannan gurin a killace a cikin unguwa to za ka iya amfana da wannan gurin naka kasance yana samun ma da kuɗin shiga da kuma ɗan abincin da za ka yi amfani da shi a gida wannan tunanin ne ya sa muka samu kwarin gwiwa muka fara shi wannan yin noma a bayan gida wanda turanci ake kiransa backyard farming kuma alhamdulillahi yana yin abin da ake so abin da aka yi tunanin ana samu da samun fi kudin shiga da kuma ah, samun abin da za ka yi amfani da shi a gida musamman na kayan miya da mu kayan miya muke yi. To za ka iya bayyana hanyoyin da kake bi wajen gudanar da shi wannan noma na filin bayan gida ko kuma na kango tun daga wato gyara kasarorin da kuma zuwa girbin amfanin gonar? abin da za ka fara yi shine ka gyara gurin ka share duk wani datti da kake gani zai ba amfanin da za ka sa matsala kuma duba karfin kasar wurin idan a ƙasa za ka yi shi kai tsaye kenan in kuma yana da daɓe akwai wanda ake yi a cikin 'yan buhunhuna ka 'yan jakunkunan ƙasa ko kuma a robobi irin na mai na girki ko kuma irin na ruwa haka manya ana yanke su sai a zuba ƙasar a ciki wacce take mai kyau mai taki sai a sa amfanin kamar yadda ake yin rainon fulawoyi a cikin ɗan kokuna haka gidaje da sauransu shi ma shukar da ana yi a irin wannan tsarin gurin naka mai daɓe ne ko kuma ana ganin ƙarfin ƙasar bai kai yadda shukar za ta zama ta samu abu da take so ba to idan ƙasar ta ka shirye take kawai a ƙasa za ka yi tare kai tsaye a kan ƙasa sai ka fara share gurin da za ka yi amfani duwatsu da wasu ledoji duk wani bola da ya gyara gurin tsabtace shi da shi yake cewa farm clearing sai ka yi dama tun farko ka yi tunanin irin da za ka sa tumatir ne tattasai ne kwakwamba ce kubewa ce taruhu ne kabewa ce duk abin da kake gani za ka iya sawa a dankali ne na turawa ko na hausa ko doya abin da kai tunanin shi za ka yi to sai kai mai tsarin da ake yi masa akwai wanda ake yin sa a kunya akwai kuma wanda ake tara musu ƙasa akwai wanda kuma komi komi ake yi so ya danganta da mai mutum zai yi so daga baya kuma sai a zo a shirya yadda ruwan ma zai ringa zuwa gurin amfanin ma zuwa ruwan ya zo gurin amfanin hanyoyi ne kala-kala wanda ana yin shi na lokali na da wanda za ka ɗauki abin ruwa kana bin sa kana zuba musu kuma wanda za ka shirya kamar inji ne zai ringa turo ma daga rijiya yana fito da shi in komi komi kai ga yadda za a yi ringa shan ruwa in kuma na zamani ka samu kai to waɗanne hanyoyi ko dabaru kake amfani da su wajen magance matsalar kwari da sauran matsaloli a gonarka ta filin bayan gida to abinda ake amfani da su hanyoyi ne kala kala ake amfani da su wajen magance kwari akwai wacce tafi yin shuhura ita ce ta amfani da magunguna na kamfanonuwa haka ita ce ta fi shura ita ce ta take a gaba-gaba yanzu sannan kuma akwai hanyoyi na gargajiya. To ta yaya kake ganin irin wannan noman zai taimaka ga bunƙasar aikin gona musamman ta fuskar inganta samar da abinci da ci gaban kuma al'umma? ta inda zai samar da bunƙasa abinci ai ba wani abu bane illa iyaka mutane zabura wajen yin amfani da irin bayan gidajensu da kangwaye da suke cikin unguwanni sannan kuma zai samar kuma da kuɗin shiga da mutane ga kuma gwamnati zai rage zaman ba'a da shi da ake cewa zaman banza da kuma ka bar kurin da yake ya kamata ka mure shi ka samu kuɗin shiga wanda zai taimake ka akan yanayin rayuwa ta yau da kullum zamana kana amfanarsa to kawai mutane za a zaburar da su ne akan a wayan musu da kai ta bangaren gwamnati ko hukumomi wanda irin wani alakin ya shafe su ko wasu ɗaiɗaikun mutane wanda suke za su iya tallata abin ga mutane su waye su fahimci cewa wannan abin zai taimaka musu wajen samar da kuɗin shiga da kuma abinci ko shi ne kawai hanyar. Ana sauraron shirin mahallinka rayuwarka ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. idan wani bangare na shirin ya kubce maka kana iya bibiyar mu ta shafin mu a rfi.fr/ha muhallinka rayuwarka kamar yadda muka bayyana tun da farko a wannan shirin cewa shi tsarin wannan noma na zamani wa tambakiyat farming ko greenhouse farming a turance yana daɗa karbuwa a ƙasashen duniya ciki har da ƙasashen da ke macin afirka kuma ba iya maza ne ke gudanarwa ba su ma mata ba a bar su a baya ba malama na na hafsat ahmad rufa'i matashiya ce da ta rungumi tsarin noma tsawon lokaci ta bayyana mana falalar da ke damfare da irin wannan tsarin noma musamman ma ga mata. Alhamdulillah dalilin da ya sa na fara wannan sana'a ta noman zamani ko in ce backyard farming kamar yadda ka ce ko kuma mu kira shi da net house farming ko house farming kamar yadda wasu suka fi saninsa. dalili na farko shi ne gaskiya ni na tashi da sha'awar noma kasancewar a gidanmu na tashi na ga ana yin noma mahaifina manomi ne sannan babban dalilin da yasa nake wannan sana'a na noman zamani shine matsalar tattalin arziki matasa da mata suna zaune babu su da wani aiki da suke yi babu wata sana'a da suke yi wadda take kawo musu kudaden shiga to da wannan sana'a nake ganin za su iya taimakawa kansu har ma da waɗanda suke tare da su to kasancewar kina zaune a gidanku ne kamar yadda kika faɗa kuma kin ga hakan ne daga mahaifinki hakan ya baki ƙwarin gwiwa da kuma dalilan da kika bayyana na cewa batun da ya shafi tattalin arziki shin hakan ta yaya ya haɓaka tattalin arzikinki kuma ya bunƙasa samar da abinci a gidanku gaskiya kamar yadda bahaushe yake cewa shi noma tushen arziki ne kusan zaka ga duk wanda yake yin noma gaskiya rayuwar shi ba ita take da ta sauran mutane ba saboda shi noma akwai albarka matuƙa a cikin sa zaka noma ka siyar zaka noma ka ci a gidanka kuma zaka noma ka bayar kyauta kuma gaskiya ni noma ya taimake ni a rayuwa domin a lokacin da nake zuwa makaranta na taimakawa kaina da wasu abubuwa a cikin makaranta kamar transport haka siyan out dai da sauransu kuma ko a cikin gida ma 'yan kanne na haka wani lokacin da kan taimaka musu da siyan littafi na makaranta pencil cleaner da dai sauransu dan abin da da bai fi karfi na a ce na yi shi ba Shin za ki iya bayyana mana wasu ƙalubale da kika fuskanta a matsayinki na 'ya mace a wannan harka ta noma na filin wato bayan gida da kuma ta yadda kika shawo kansu waɗannan matsalolin? gaskiya ƙalubalen da na fuskanta shine na jari kuma mahaifina shine ya taimaka min har na fara wannan sana'a sannan kalubale na biyu da na fuskanta shine matsalar zafi da shi wannan ɗaki yake ɗauka kuma shi ma alhamdulillah mun samu wasu hanyoyi da muke magance wannan zafi kamar waɗanne hanyoyi ne zaki iya bayyana mana su waɗannan hanyoyin da kuka yi amfani da su wajen magance ita matsalar musamman ta zafi akwai hanyoyi da dama da muka yi amfani da su wajen magance wannan zafi kamar yadda kowa ya sani idan aka ce greenhouse ko in ce net house zaka ga yawanci ba da shi wannan net ɗin ake amfani ba yawanci leda ce irin kamar mai kauri haka ake amfani da shi yawanci amma yanzu kowa ya fahimta kuma ya gane illar da wannan leda take yi wa wannan abin da ka shuka a cikin wannan ɗakin so shi yasa ake amfani da net irin mai raga sosai wanda iska zai shiga daga nan ya fita zuwa nan ya shiga daga nan ya fita zuwa nan to wannan ma ya taimaka mana kwarai da gaske sannan akwai abubuwa da ake amfani da su kamar irin su sprinkler ana sawa tana irin kamar feshin ruwa ne haka tana yin yayyafin ruwa akan shi wannan amfanin gonan to hakan yakan sa ɗakin ya yi sanyi ya sanyaya shi sosai sannan a wani bangaren akwai irin fankoki haka da ake siyarwa shi ma ana maƙala su a jikin ɗakin wanda su kuma amfanin su suna zuƙi zafi ne daga cikin wannan ɗakin su fitar da shi suna zuƙi zafi su fitar da shi shine amfanin su ta yaya kike ganin za a iya bunƙasa noman filin bayan gida tare kuma da faɗaɗa shi zuwa ga sauran yankuna musamman a tsakanin 'ya'ya mata domin bunƙasa harkokin noma da wadatuwar abinci mai ɗorewa To gaskiya ina ganin ya kamata a ce gwamnati ta sa hannu a cikin wannan sana'a ta mu ta noman zamani tunda kaga kamar akwai tsare-tsare da gwamnati take yi wajen wa mata da kuma matasa. To ya kamata a ce gwamnati ta shigo da wannan harka ta noman zamani domin su ma matasa su amfana da wannan sana'a da muke yi ta noman zamani. Muhallinka rayuwarka. a matsayin ɗauraya dr bashir barau mataimakin shugaban kwalejin nazarin ayyukan noma da sarrafa amfanin gona ta tarayya da ke hotoro a jihar kano da ke tarayyar najeriya ya bayyana cewa wannan noma na filin bayan gida mahimmancinsa bai tsaya ga samun amfani da aka noma ba inda ya bayyana wasu ƙarin ɓangarori da mahimmancinsa ya shafa tare da buga misali da wasu ƙasashen duniya da suka yi nisa a tsarin irin wannan noma. yanzu a haka yana taimakawa wajen rage ɗumamar yanayi yana taimakawa wajen samar da sanyi a ciki yana taimakawa wajen samar da iska mai kyau ko kuma tace iska mai kyau yana kuma taimakawa wajen samar da kayan lambu wanda ba sai ka fita ba sannan kuma wannan hanya ce wadda take a shi wannan noma na bayan gida hanya ce ta miƙaƙƙa ko kuma tabbatacciya wadda za ta taimakawa a shi mai wannan lambun ko kuma mai wannan noman samun kayan marmari masu lafiya masu inganci ta kuma sanin ta ina aka shuka su wato an shuka su ne ta kayayyakin amfanin gona wanda suke an same su ne daga abin da ake ce musu organic wato daga kayan da aka sarrafa ba tare da wasu nau'ika ba wanda za su iya kawo lahani alal misali a ce wannan an an shuka su ne da kayan kayan kashin dabbobi wannan kuma an sa shuka shi ne da takin zamani su wannan yana da kyau a ce a yanzu haka ma ana ta yin wannan abubuwan wanda a yanzu hakan an duba za a ga cewa waɗansu ƙasashen ma saboda takura ko kuma rashin ingantaccen wuraren da za a iya wannan noman za ka ga waɗansu suna yin shuka ko a saman rufin ɗaki ko kuma sun ɗan samu 'yan kwanduna irin vertical farming din nan ko kuma sun samu irin hydroponics a irin noma ba tare da ƙasa ba domin a muhimmancinsa wato wannan yana kamar abubuwa ne da aka daina yin su a baya saboda al'umma yanzu kuma yasa dole a zo a dinga samar da su domin a taimaka a rage dumamar yanayi a taimaka kuma a samarwa da mutane maka. Ina jin an yi harsashe kamar a ita japan ƙasar japan kusan irin waɗannan noman na backyard shine ke kusan samar da kusan kashi hamsin bisa ɗari na kayan marmari da ake ake kayan lambu kai da ake samu da su wato irin su tumatir irin su kabeji irin su karas irin su alayyahu irin su tattasai su waɗannan irin noman su ne suke backyard ɗin su ne suke samar musu da irin waɗannan kayayyakin. Hallinka rayuwarka. Hukumar Abinci da Aikin Noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya FAO ta bayyana mahimmancin noman filin bayan gida watan backyard farming musamman ma a lokutan tsanani kamar annobar corona da makamantarsu. Nan za mu dakata mai sallama da ku a cikin wannan shirin. Za mu dawo da wani sabon shirin mako mai zuwa da yardar mai duka. yanzu a madadin wakilin mu na jigawa a najeriya abdulkadir haladi kiyawa da ka fatanin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.